mai shari'a mu'azu abubakar a tattaunawa da shi kan wannan sabon tsarin samar da ƙananan kotunan ya ce makasudin kafa kotunan shine sauƙaƙawa wajen isa ga kotuna domin neman haƙƙi kan lokaci babban makasudin kafa wannan smart court shine saboda a sauƙaƙa wa mutane isa kotuna don gabatar da damuwan da ya dame su ya zamanto kuma an sauƙaƙa ta wajen irin makuɗi da kuma ɓata lokaci da mutum zai iya samu in ka haɗa da abin da yake faruwa a sauran kotuna. To kamar wannan kotu tana da wani ƙayyadajjen za ta saurari karansu. Kuma mutane yana da kyau su gane cewa ita makasudinta shine abin da ya shafi kuɗi ne. Hmm. Ba a kawo ƙarar laifi a cikinta ba a kawo ƙara koda na ɗan haya ne. Hmm. ba ta da hurumi akan irin wannan abu ne wanda yake kaman kana da wani ƙayyadadden kuɗi da kake bin mutum wanda bai wuce miliyan uku ba kwana sittin da farawa da gamawa da a gama wannan shari'a cikin kwana sittin. to mutum zai iya ɗaukaka ƙara idan aka yi hukunci bai gamsu ba wanda duk bai gamsu ba a ciki zai iya ɗaukaka ƙara zuwa high court wanda aka yi hukunci a kansa bai biya ba hmm. za a nemi wani ƙaddara yake da shi kotun sai ta kama wannan kaddaran sai ta sayar sai ta biya mai kuɗi kuɗinsa. to sai dai kuma kan wannan hoɓɓasar da ma'aikatar shari'a ta jihar bauchi ta bijiro da shi na tuntuɓi wasu mazauna garin bauchi ga abin da suke cewa. Sunana Ibrahim Muhammad Sani, an fi sani na da Ibrahim Arab, Bauchi Central Market. Wannan babban abin murna ne da farin ciki ga duka bangarori guda biyu. Mu kanmu 'yan kasuwa ha'inai daga cikinmu wanda za su karbi kayan mutane ko kamfanoni su rike kuɗin su kibiya. Wannan kotu za ta taimaka kwarai da gaske wajen sama wa masu kaya kuɗinsu. To haka nan su ma ko masu sayan kaya wayanda suke sayan kaya wajen 'yan kasuwa su rike kuɗin ayi ayi ayi kuɗin ya ki fita karshe wasu ma dai su Allah ya isto babu shakka wannan kotu za ta zamto babbar taimako ce hannun dama ce mai kyau a wajen dukkan bangarori guda biyu din Allah ta'ala ya saka mata da alkhairi a bisa wannan yunkuri nata sunana Musa Dallami Abdullahi wannan al'amari yana da kyau ai dama lokacin da zaka ba wa mutum bashi ma san yana da hanyar samu ne wanda zai biya ka to amma saboda wani zalunci irin namu na dan adam sai mutum yana ganin ya samu kuma ba zai iya zuwa ya zo ya mayar maka ba kotu ta yi abu mai kyau kwarai da gaske da aka yanke iya lokacin da za a takaita har ila yau na ji ta bakin shugabannin addinai kan samar da kotunan da jihar bauchi ta yi ga abin da suke cewa. Sunana Imam Sa'idu Dalhatu Bawa, limamin masallacin Juma'a wadda ke kan titin Murtala Muhammad daura da gidajen ma'aikatan ruwa a nan cikin garin Bauchi. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya baiwa judiciary ta jihar Bauchi ta fuskan ainihin addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisin abi huraira Allah ya dada shi yake cewa matsalul ganiyi zulmun wa idza utbi ahadukum ala mali'in falyattabi ma'ana jinkirin mawadaci wajen biyan bashi zalunci ne da wannan malamai suka ce ya halatta a takura shi ta hanyar ko kama shi ko kama wani abu nashi a saida dan a biya mai haƙƙi haƙƙinsa fastoci 'yan kasa a matsayin kan na shugabannin addini musamman na krista wannan labari ya zo mana da kyau mun karbe shi da hannu biyu tun da yake ka gani a matsayina na limamin addini akwai mutane sama da guda biyu wanda cuɗanya da harka ta kuɗi haɗa mu da su wato har yau ɗaya shekara shekara sama da eh, shekaru biyar wani sama da shekaru biyu da krista da musulmi kaga wayanda ake bin su bashi suka an shi aran kuɗi hmm. kaga dole ne yanzu da gaggawa don tsoron kara gubatar da su wurin hukuma wanda sakamakonsa shi ne su za a saita kuma na tabbata cikin tsarin wannan doka da aka yi. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.